بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم da ka kasance a matsayin wanda zan aura. Ai ni na fiki farin ciki akan haka. Me yasa? Saboda duk namiji zai so ya zaba wa ‘ya'yansa uwa ta gari mai tarbiyya kuma ‘yar gidan mutunci. Ke kuma me naki hujja? Duk wata mace tana so ta zaba ma kanta jagora wanda zai kula da ita da kuma haƙƙinta. Tiran da ka kwace ni a wajen su Dan bala na ga ya dace a ce ta kasance da ni a cikin rayuwata. Dukan mun dace da juna, sai mu gode wa Allah domin wannan haɗinsa ne ba namu ba. Haka ne, Allah ya bar mu tare. Amin ya rabi, sahibata. Duk rai ba ta da wani buri a ce ta samu muradin da ya yi daidai da ita. Ni kuma na same ka, kai ne muradin da ya yi daidai da zuciyarta. Saboda haka zan riƙe ka da kyau. <laughs> kin ganki ko kina so ki tsokano sama da kara ko babu wani tsokano sama da zanyi da kara yabon gwani ko ya zama dole idan ni gwani ne ke kuma ai gwana ce ta gwanaye Mu <laughs> gida. <laughs> bika fatan kana lafiya kuma kowa lafiya wa alaiki salam lafiya lawan wallahi ya soyayya ta cikin zuciyarki ya kuma kike jin kewa ta kewa kuma a duk daƙiƙa ina tunaninka na tsawon awa ashirin da hudu ka a zuciyata hmm, ba za ta misaltu ba domin ko da yaushe karuwa take yi amma kai fa hmm. hamna tabbas idan za a iya lissafi ko to ba shakka ni zan fito a sahun farko saboda abin da kika lissafa ku bai kai kaso ashirin a cikin ɗari ba a yadda nake ji kisa wani abu? In kika duba maganar na yi miki nisa babu haɗi. Ba za dai ka ce haka ba, amma ba zan maka musu ba akan abin da ka faɗa. Oh, kin san da ke yin biya ce ko? Na ga musu da abin da kika faɗa kaf a kai. Kuma ba zan miki musu ba. Amma dai gamsuwa da ne ba za ta kai ɗari bisa ɗari ba. Saboda ba halayyata ba ce. Amma ka sani za a yi walƙiya kowa ya sani. Ba za ta kai ɗari bisa ɗari ba, sai dai kawai na san akwai ranar da ta zo. Ni zan baki mamaki akan soyayyar mu. Ina san ki, kuma ina ƙaunar ki. Wannan shi ne tsani na gina dukkan wata katangar masoya. To me za ki ci akan haka? Ni ma ina son ka, kuma ina ƙaunar ka. yaushe za ku kammala jarabawa domin na matsi na ganka kai ma me za ka ce akan haka <laughs> ki kwantar da hankalinki muna dab da kammalawa kuma gani na har sai kin gaji da shi <laughs> wai ni na ji kika haka kina ina ne ina ɗaki a zaune ah, to to ina mama tana cikin ɗakinta. Hmm. To abin da nake so da ke, ina so ki je ki ci ina gaishe ta ki miƙa min saƙon gaisuwa ta gaba ɗaya gidan ma. Za ta ji? Kin san wani abu? Zan kira ki anjima. Zan ɗan duba wani passage nawa. Na kammalawa zan kira ki. Yanzu ma fu'ad nake jira ya shigo domin ya je ya siyo mana wani abu. Ba damuwa na gode, sannan ka kula min da kanka, ka gaida duk wanda yake tare da kai. Ba na san ki. Ni ma ina son ka, na gode sosai. Shi ke na magana. martaba ko yanci ko ko karfin naci lura karfin iko shi ke sa ake ta mutunci da ba eh, dattijo barka dai eh, ina gajiya ya kokari masha Allah yawa madalla yawa Allah masha Allah mai hako na mugunta ka tona da zurfi gaskiya da halinta idan ta yi zafi watakila ka fada ko da ka fi ƙarfi babu mai tausayinka ba mai mama zuciya ta fi shaidar iyagun mahaifi mai gudun iftila'i baka tsallaki ba martaba ko yanci akwata da hannu a zahiri ma ga kima da kwayar idanu in akwai gayyana ko aboki abokina, zo da Allah Lala ina ne gidan mai gari? Ok, nan kan kwana? To na gode ko? Sai an jima, me sunanka? Masu bisa biyan ka, kana zarce gulu, Salman ya rike ka, kana taka sulu, in mutum ya yi handa, yana wanke allo. Wato raka daɗe. ni fa a iya tunanina liman isu so yake ga bayanka Dan duk abin da ka kawo na ci gaba a wannan ta taka sai ya soka ni kuma abin baya min daɗi haka ne amma ba haka nake ganin shi ba ka san dan adam yadda yake shi abin da ya shirya daban wanda kuma ake sa da shi daban amma duk wani inda zai hudu ba shi ba liman ko ma wanda liman ne ko ni ina ne ni a gabansa nake haka ne ba zai ba zai dai zo ya zauna ya ce daga ya zauna ba haka ne amma ne ka faɗa ya faɗan nan ne ba haka ba ne ka gane za ka ga cewa watakila shi zatansa daban magana daban to amma du da haka ni ina son zai ka bari za mu haɗu zan yi maganinsa duk inda ya cuɗa da su da wani lalata zai yi maganin shi ka gane yawwa bako muka yi ne to salamu alaikum alaikum assalam eh, ranka dare barka dai sannu ranka dare subhanallah Barka da warhaka. Kana lafiya? Gode wa Allah. To alhamdulillah. To ma da eh. Bawan Allah daga ina? Eh sunana Bilal Yishau. Na fito daga hukumar karɓar ƙorafi da kuma kare hakkin ɗan adam. To to to to daga can ake? Na'am. To to to to. Eh cikin birni kenan? Eh To to to to to. Eh to eh eh to. to to madalla to san da zuwa san da zuwa abinda za a yi a shiga aka masa ruwa to shikenan shikenan ai wato ranka daɗe da dama an bar ruwan shikenan ni zama ni zama na a a to mu da muna bari mutum babu wani abu to gyara gyara gyara eh gyara gyara to to so A turan ka ya daɗe ina da wasu 'yan tambayoyi wanda nake buƙatar samun amsoshinsu. To, to. turan ka ya daɗe mun samu labari na cewar ana samun barazana na game da matasan wannan gari da ake ƙoƙarin aiwatarwa. To bayan nan kuma akwai maganan taki wanda shi ma mukan so mu ji sai hancin al'amarin abin da yake faruwa. wannan shine babban makasudin zuwa na wannan fada to alhamdulillah a ah, tambaya sai na ji kaman biyu kai to bari baka na farkon da kake magana game da batun barazana ka gani nan duk wani jinsi na a nan garin yake in wani abu ne in wani abu zai same ni ko zai samu wani abu na na tashi hankali ni zan fara sani kafin kowa ya sani to ba a yi ba eh ban sani ba muna zaman lafiya eh eh ban fahimci wannan ban ban san wannan maganan ba sai kuma maganan batun taki maganan taki zan sa mai shela ya yi shela a haɗu kaf wanda aka rabawa kai ka tambaye su da kanka kai kanka wato ranka daɗe abin ba sai ya kai ga haka ba tunda mun samu cikakken bayani kuma shine abin da muke bukata to alhamdulillah eh yanzu zan kokarin komawa to ai wannan abu mai sauki ne eh wani eh, mai sauki eh to Eh, alabashi idan da akwai wani abu wanda nake da buƙatar samun ci gaban inda al'amarin ya tsaya to zan iya dawowa to a daidai a hankali to babu laifi eh ai a hankali to muna godiya eh ai a hankali Allah ya jagora sai eh, zai dan dakata wannan ya kama ka ruwa a ranka dade wallahi a bashi akwai a mota to to to ruwan sha eh lalle to to ya ba komai ranka dade ina godiya Allah ya jagora Allah ya sa a gama lafiya masha Allah yawa sannu sannu Madalla. Nah.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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي دلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم tam hadiza kin ga kar na cika miki da yawa ki zo ki kasa kawowa to bari na je ta maimaitawa yawwa kin ga so nake yi a cikin wata biyu ki haddace izu ishirin insha Allah zan hada, zan haddace ni dai kullum fata na Allah ya bana kaifin basira irin naki <laughs> Allah ma ya baki fiye da dawo Hadiza to bana ki cewa amin ba domin na san din na ce na ba zan kama ki a karatu ba Hadiza kenan ba a cire rabo da hamar Allah ke dai kawai gidage da karatu Allah zai taimake ki to haka ne ni dai fata na Allah ya bani fiye da naki tam amin Ke Hadiza ina Umma ne? Ban ganta ba tun ɗazu. Wallahi Umma ta shiga maƙota tun ɗazu. Saboda ta fita kina bacci. To, shikenan kin gani ma wanki nan yana nan yana jira na. Bari in tashi in je in yi. Bismillahirrahmanirrahim. Martaba lura ko shi ke sa ake ta mutunci